mu a nan garin bauchi ana kira na alaran masu to me za ka ce dangane da muhimmancin zaman lafiya musamman a wannan wata mai alfarma a wannan wata ana bukatar kowa ya sa wa kansa natsuwa ya sa wa kansa tsoron allah kuma ya yi ƙoƙarin zama da allah lafiya ma'ana kare saba masa ya kuma zauna da shauran jama'arsa lafiya wurin ganin an koyar da zaman lafiya a wannan wata manzo allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya yi idan ɗayanku ya waye gari yana azumi sai aka yi rashin sa'a wani ya zo ya tsokane shi ko ya zage shi kai ko ma ya nemi faɗa da shi to shi kada ya biye ma wancan mai tsokana ɗin ya ce ni mutum ne mai azumi fa in imru'un shatamahu aw qatalahu falyaqul in imru'un sa'im ma'ana kenan annabi yana koya mana anan kowa yayi kokari shi ma kar ya tsokani wani kar ya takali wani kar ya zagi wani da za a yi rashin sa'a a samu wani wanda shi kuma bai ji wannan wa'azi ba shi sai ya yi takala ko ya yi tsokana ko ya yi zagi kai sama har ya kawo zai yi faɗa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai da aka tsokana ko aka zaga ka ce ni mutum ne wanda yake mai azumi kaga kenan in an ce ana azumi babu maganan ta da hankali ko babu maganan wani fitina da shauransu kowa ya yi kokarin zama da kansa lafiya zama da bayan allah lafiya balle ma zaman lafiyan nan in babu shi ba a watan azumi kawai ba a koyaushe ko da ibada yana wahalan yiwuwa in ba zaman lafiya ba hanyar neman samun karuwan arziki ba maganan shugabanci ba maganan mulkin mai mulki ya mallaki talakawa ba wani abu da zai motsa sai ana zaune lafiya haka Allah ya ba mu zaman lafiya